وحماية الأعراض والحفاظ على العقل والنقل من مقاتل هذا الدين القويم ومن الجوانب الرئيسية التي رعاها أيما رعاية واعتنى بها غاية العناية سيادة للأمة وحفاظا على الأفراد والمجتمعات من أخطار الجرائم المدمرة وقوام سلاح أي أمة ودليل سعادتها واستقرارها إنما هو برعاية أبناء عن هذا الجانب العظيم وهو حفظ الأنفس وحمايتها فمقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم فحفظ الأنفس وحمايتها ضرورة دينية ومصلحة شرعية وفطرة سوية وقضية بشرية وغريزة إنسانية ودماء المسلمين عند الله مكرمة مهتمة مسونة محرمة لا يجوز صفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بحق شرعي وقتل النفس المعصومة عدوان عاثم وجرم شاع واشم وعن ذنب هو عند الله أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق لما في ذلك من إيلام المقتول وإخبار أهله وتنميم نسائه وتيسير أطفاله وإضاءة حقوقه وقطع آماله بقطع حياته مع ماته بالغدوان إصرار على الحرمات وتقاوم فاضل على أمن الأفراد والمجتمعات وإنه لمن المؤسف حقا ومن المؤسف حقا أن يجمع المسلم بين وقت وآخر ما تعتد له النفوس حزنا وما تنسب له القلوب أصحاب وما يتأثر به المسلم عندما يسمع عن قتل نفس مسلمة على عين عاصمة وعن كل شريعة مجرمة تسقط للمسلم مسلم إنها لجريمة شنيعة ترتعد منها الفرائض وتنخلع لها القلوب إنها لجريمة فاحشة والجزاء مخيف قال الله عز وجل ومن يقتل من المتأمل فجزاءه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أربع عقوبات عظيمة يستحقها من الله صاحب الجريمة جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ويقول سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الله أكبر ويقول سبحانه وتعالى وتقدم والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويحمل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أيها المسلمون جريمة القتل جريمة شنعاء وفئة نكراء أكدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سبع الموبقات فقال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عبد في فسحة من دينه ما لم يصدم حراما وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء وعن ثاني من أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما دنا في رجل قتل مؤمنا متأملا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله الله العظيم عظيما قال أفرأيت تاب وآمن عن صالحا ثم هدى قال ابن عباس سكتته أمه وأنى له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول فكلته أمه كاد مؤمن متأملا جاء يوم القيامة آجز بيمينه أو بشماله تشرب أولاده من من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني ويقول الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسخت هذه الآية حتى أنزل نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها للبرهان البرهان وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آكلا رأسه بيده فيقول يا ربي هذا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له يبوء باسمه قال فيحوي في النار سبعين خليفا وروى النسائي والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وفي رواية لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ المسلمين وفي رواية في بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا بدم مؤمن لأكفهم الله في النار ولصيانة النفوس حرم الإسلام الإعانة على الفقر وقد روى الإمام محمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم بشهر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله بل إن الأمر يتأدى ذلك حتى ولو بالإشارة إلى مسلم بسلاحه فقد حرم الإسلام ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أن الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار وما ذاك أيها الإخوة إلا سدا للذريعة لذريعة الفتاة وسيادة لجماع المسلمين أن تنتهوا بل إن الإسلام نهى عن مجرد ترويج المسلمين وترويج الآمنين يقول صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بهديدة فإن الملائكة تلقنه حتى ينتهي وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على النبي الكريم ألا فليعلم هؤلاء وليعلم غيرهم أن الخلق كلهم عباد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يحب من الناس أن يكونوا إخوة يحب كل فرد منهم لأخيه ما يحب لنفسه وأن يتعاملوا بالتسامح والعدل والتعاطف والود لا بالظلم والتناحر وأن لا يسفك بعضهم دماء بعض قال تعالى وإن أخذنا ميثاقكم لا تسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فعلاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة قوية غالية عزيزة فليس في رغبات الدنيا ما يوحد انتباهها ولا ما يقدر حد الصلة فيها ولا ما يؤثر صفوها ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأسباب القربة ونهى عن أسباب الحرمه فقال صلى الله عليه وسلم لا تعاسدوا ولا تناجشوا ولا تمارروا ولا تدابروا ولا يجري بعضكم على بيت بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هؤلاء ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يهدر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعلمه فاتقوا الله عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا واتقوا الله فيما أمر وابتعدوا عما نهى عنه والبدر وخاصة الكبائر الذنوب لنفوز من الله تعالى بالرحمة والرضوان والتجاوز والغفران كما قال عز وجل وكما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونجزكم ملكا كريما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا من البلاء ما يؤلمنا ويؤذينا وأن يلهمنا من العلم الصالح ما يؤذينا وأن يذنبنا من العلم السيء ما يؤذينا وأن يرزقنا من اليقين ما يحرم علينا من مصائب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله في وسلم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور yan uwan su ne bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farko rubar tara mana jan kunne da gargaɗi mu ji tsoron Allah babu wata ɗabi'a da za ta taimaki mutum rayuwarsa ta duniya da lahira ga mutum tsoron Allah Allah sau da yawa yakan haɗa bauta masa da jin tsoronsa yana cewa ali ibn Allah wa taquwa wa ku bauta wa Allah shi kadai ku kiyaye dokokin Allah ku da Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kalmar da kawai da zo annabi kan ce ittaqillaha haythu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a cikin da kake ka bi mummunan aiki da kyakkyawa za ta za ta share ka yi ka yi zamantakewa da kyawawan halaye tsakanin mutane yan uwa musulmi jin Allah a koyi da sarari jin tsoron Allah cikin dare da rana jin tsoron Allah kana zaune ko kana kwanci jin tsoron Allah cikin abin da za ka faɗa ko abin da kake aikatawa ka ta kaya rayuwar musulmi gaba ɗaya kanka kunnanka idonka bakinka hancinka duka ana so don abin da zai fito daga waɗannan ya zama kun tsoron Allah ciki cikin ka duk abin da za ka saka ciki ka kiyaye dokar Allah ka tuna Allah lokacin da namun jikin ka zai zama ya zama ne a rami ya nan kwa musulmi kurban kyau a kan wani al'amari muhimmi mai girma wanda ke ne kan tabawa da samun rahama shine babban laifi na kisan kai kisan kai wanda zai zo daga makiya allah wannan ba abin damuwa ba ne dama an saba da jinsa tun farkon musulunci tun daga 'ya'yan annabi adam aka fara amma babban abin damuwar shi ne musulmi ya zubar da jinin musulmi musulmi ya kashe musulmi ba tare da ya damu ba ba tare da kuma abin ya zama wani abin damuwa ba a tsakanin al'ummar musulmi mutane sun mai da kisan kai yau ya koma kamar wani labari da mutane ke so su yi kisan kai ya zama ba wani abin tsoro ba ne musamman a tsakanin matasa waɗanda hankali bai gama jikinsu ba ya ku yan kwa musulmi musamman tsare addini da tsare rai da tsare mutunci da tsare hankali da tsare wato ƴaƴan da za ka haifa haƙƙi ne a kan kowace hukuma ta addini kowace hukuma ta duniya haƙƙin ta ne da tsarewa al'umma waɗannan abubuwa guda biyar idan hukuma ta kasa tsare waɗannan abubuwa guda biyar to babu shakka ba ta cancanci zama a kan gadon sarauta ba kowace irin gwamnati don ta kasa tsare waɗannan al'amura guda biyar to babu shakka ta cancanci rauni ta cancanci kuma rukewa domin sai da waɗannan abubuwa guda biyar ƙasa take iya zama dunkulalliya ƙasa take iya zama wa ƙasa guda duk lokacin da aka ce ba a tsarewa musulmi ransa ba ba a tsare masa addininsa ba ba a tsare masa hankalin shi ba ba a tsare masa mutuncinsa ba to babu shakka rayuwa ta koma wani iri Allah ya Ba ya halarta musulmi ya da alfarmar musulmi har ya kai da ake ya kashe shi a ce yau musulmi ya ɗauki magani ya zubar da jinin musulmi har ya kai da mutuwa Ban da shirka da Allah babu wani zunubi da bawa zai je gaban Allah da shi mafi girma kamar a ce mutum ya mutu ya ne da Allah ya kashe wani Allah ya kiyaye shirka ita ce kawai shirka da Allah ita ce kawai ta likitar kai hankali a wannan amma duk wani zunubi da bawa zai yi to bai kai girman kitan kai ba yana da abin bashin ciki yau musulmi da an ce a can gagawa can an samu sai da an ce yaran musulmi ne wani ya harbi wani ko wani ya soki wani ko wani ya sari wani da makami ya kai shi da lahira ya zama abin da aka saba ji a tsakanin musulmi ya zama abin da ya ta yanzu a kunnuwan musulmi musulmi ya kashe musulmi ɗan musulmi ya ɗauki makami ya zubar da jinin musulmi ba tare da ya damu ba kuma idan an kai shi an kulle shi idan ya fito sai ya dinga kira ne yana alfahari yana cewa mu ba san mu duk wanda ya mana za mu kai shi lahira mu ba wani abu nawa muka kashe ba a yi komai ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau alƙawari wa kansa ya ce duk wanda ya kashe mone da gangan sakamakon sa wutar jahannama ne Allah ya yi shi shi ya tsine masa ya tare da masa azaba mai girma bala'i guda hudu akan makashi bala'o'i guda hudu farko wannan Allah biyu la'an Allah tsiniwar Allah uku tanadar masa azaba mai girma Allah shi kare yan uwa musulmi wata irin tarbiyya ga nemi ne ba ƴaƴan da suke ɗaukar makami suna kashe yan dole ne mu kalli wannan kafin yaro ya zama ya yi girma har ya san yadda ake cikin kai wani irin horo mahaifansa suka bashi wata irin kulawa suka bashi wata irin maganganu suke cuta masa a ransa wanda har ya girma yau ya zama baya baya jin wani ɗanɗan a cikin zuciyarsa idan ya kashe ɗan musulmi kuma babu kunya babu tsoron Allah ɗan da kisa ya yi ya sani amma idan an kulle shi wani shi an cuci ɗansa yanzu ƙoƙarin sa shi ne fito da ɗan akwai da har ɗakunan su na kwana suke jinginarwa su fito da nan, kuma ba don koyo don gobe ba ya so domin duk wanda ya yi karkai ba kashe shi ba to karka ɗaya ɗaya biyu gobe zai kashe wani Allah ne ya wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wadda kun fil hayatun ya kulli kalma ba yanda za a yi rayuwa ta tabbatar in ba a littafi in har ana so a rayu a gida rayuwa to dole wanda ya kashe ya kashe domin kisan kai guba ne wani mutumin da kai da bai kai kisan kai ba za ka ji yana cewa jaraba ce abin na so bai to wallahi da kisan kai ya fi wani ya fi jin kowa irin wannan duk lokacin da ya rizuka to kokarin da ya kashe wani da yaran musamman suke ɗauka suka koma ɗaukar wukake da haddina yau bindigoni ke fita da shi suna kashe junansu satin da mutum uku suka mutu a unguwar da samu mutum uku samari yana ba su ba su amfani da al'ummarsu da komai ba su rayuwarsu ba ta ƙara al'ummar da komai ba illa kawai damuwarsu wai a kan ‘yan mata a kan kulob a kan fita wajen shaye-shaye sai su ɗau makami suna kashe junansu kuma iyayen da suka haife su su suke zuwa su karɓo su a hannun ‘yan sanda duk lokacin da ɗansa ya kisa kai to ba zai wata biyu ko uku ba uban ta hanyar da zai bi to dan zaɓi allah uban ma ne ya yi amfani shi uban da zai je karɓo ɗan da ya kashe wani gobe ma ya kashe wani ya je karɓo shi shi wannan uban menene amfanin haihuwarsa wannan bai shi musibar da take tsakaninmu a cikinmu kuma waɗanda ba mu ba taimakon su ake yi dama suna su ƙarar da yau dama ba ta son ku yawa to sai ba mana da kanku ƴaƴanku na suke ɗaukar makami suna kashe junansu kuma iyayen da suka haife su mutum ya zo ba kunya ba tsoron Allah wallahi ya ran dai ba sa ji wallahi da yanzu yanzu dai in ya sake yi ba na wanda ma da yawa da yaje ba to Allah dai ya tsine wanda ya tsarka ko kana son shi dai tsine ne ka karɓi ka kawo biyanka ko kana son shi wanda fushin Allah ya sauka a kansa ne ka ɗauko ka kawo gidanka ko kana son shi ba zai hana shi shiga wutar jahannama ba abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda da shi an ce masa ga wani yi kisan kai Mene ne sakamakon da sai da wutar jahannama sai da ba ka ganin zai yi ba? ya gyara halin da sai yake saki da tsoro uwar sa ta fara da shi wa ya gaya maka wanda ya yi kisan kai Allah yana ba shi damar tuba wa ya gaya maka wanda ya yi kisan kai Allah yana ba shi kuma gyarawa ba ka ji abin da Allah ya ce ba ne? ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم yace wallahi wannan aya ta tafi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gaban ta aya ta sauka wata aya ba ta sauko ta gode ta har manzon Allah ya bar duniya wanda shi ya kisa kai da gangan Allah na fushi da shi wanda fushin Allah ke kansa zai iya tuba wanda fushin Allah ke kansa zai nemi gyarawa wanda Allah ya fushi da shi tsinuwar Allah ta tabbata a kansa da fa ya yi kisan Allah ke fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima da ya yi kisan kan amma yau ƴaƴan musulmi ba su damu da wannan ayar ba yan uwantaka na musulunci babu shi a cikin zukatansu rama da tausayawa babu ka kashe mutum yaron da aka kashe na biyu shi yana wucewa ne ya taso daga wurin aiki zai tafi gida harfani ya sami shi ya daga wannan daga wannan bangaren shi ya fita wancan bangaren ya faɗi shi ne sani ba kaga hadisin manzon Allah ya tabbata la ya dane qatil bi maqtul wala al-maqtul bi mafudin shi wanda ya kashe bai san waye kashe ba shi da aka kashe bai san bai ba aka kashe shi ba bai san waye kashe shi ba me ya ba aka kashe shi bai sani ba wace irin ne muka ba ƴaƴanmu wani irin tarbiyya muka ba su wata irin kulawa muka bashi da har yau dan ranta ya maki zai dau makami ba ne ce masa bari kuma in ya yi ɓarna da makami gidan ban zai zo ya koyi makami ko yana da gidan kansa uwar ta san inda makamin da yi amma ba za ta faɗa ba uwar ta san ɓarna ya je yi amma ba za ta faɗa ba amma idan uban ya dawo yanzu ɗan ka zaka bari a kulle ai ne nufin ma ya garu wallahi ma da to yana to akwai lalacewa da zuciya shi kifa sai akwai wata lalacewa kuma da zai zo ya yi akwai wani lalacewa da ake bukata ya sake yi bayan ya zama mai kisan kai da zubar da jini na ɗan da musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda zai shiga cikin kasuwa da makami ya nan da bakin makamin ya rike shi domin kada ma bai sani ba ne wani bare ka ɗauko wanka ko adda ko dindiga ka san wannan makami ne zai iya yin kisa ba tare da ka damu ba ka harbe shi ya mutu kuma ya mutu wani sati iya zai dawo iyaye masu ɗaure wani ɗan su dindi ko jinin tsinuwar nan idan ka ɗauko tsinan ne ka kawo ka ɓoye kai ma tsinan ne la'anallahu man ara awa Allah ya tsine ne wanda ya ɓoye da dalili duk wanda ya laifi ka kago shi kago shi kai ma tsinan ne ne a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da tsinuwarka saboda haka iyaye masu ɗaure wa ƴaƴan su gindi akan wannan mummunan aiki su ji tsoron Allah su bar ƴaƴan nan a hukunta su kuma muna kira ga hukuma da take take waɗannan yaran da suke wannan barna wallahi Allah zai tambaye duk wanda ya kashe wani haka kawo haka kawo kuka ce a kawo dubu ɗari a kawo dubu ɗari biyu ko a ce a kawo dubu ɗari za ku gyara Allah ba zai gyara ka ba wallahi Allah da kai da kake da da shi da kama kuɗin dukkan ku dama wanda ya bada rashawa a hannun annabi tsirarre ne la'ana Allahu rashi wal mutashi ku ku ga mutai na za samu zaman lafiya ɗaya ku suna zubar da jini kullum damuwar mu talauci yaya za gwamnati ba ta komai da mu amma kuma ƴaƴan mu suna ɗiban makami su kashe kansu mu kuma muna gani iyaye suna kallo ba a san uban ba ne. ba yadda za a yi barin ba mutane ba za ku kamo uban shi ma ku kashe shi ba shin ba za a iya kama uban an hukunta shi ba gobe kuma ɗan da ya je ya fi zargari jin ya yi da ya ji inda ake wata ta'addan ta'addanci to za ka yi da ɗan wani a ne shi yana son shi jarinta shi irin horon da suke ba ɗaya ai na gode mana wallahi da ce an yi ga gara a cikin ka to Allah ya lance ka kai son mai wannan kalmar irin wannan kalmomin suke lakaba wa ƴaƴan ƴaƴan kuma suke jin daɗi da shi akwai uban da ya je har gaban yan sanda yake su gaya musu abin da suke so shi zai ba su sake musu yawon wannan ba halin yaro na bane shari'a aka kamshi. ba ya ciki abokin shi ne ya lanka masa gobe kuma za a yi ta'adar shi ne shi to in waɗannan yaya suna da rabar shari'a Allah ka shirya da su in ba su da rabar shari'a Allah ka nesan da numfashin su اللهم اجعل أسلحتهم أسلحة عليهم اللهم اجعل كيدهم كيدا عليهم اللهم اجعل مكرهم مكرا عليهم برحمتك يا عزيز ذو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عبدنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم اقتل من قتل الاسلام وانصر في الإسلام هذا الدين اللهم اعظم للظالمين للظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين دعوناك يا ربنا فاعجلنا وسالناك يا خالقنا فاعجلنا ربنا واستر ربنا وارحمنا واستر ربنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين